Jama'a masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaran mu na yau Asabar muna hudu ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2024 masu mu da sauraron mu tare da fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran inda zamu farawa da fadar shugaban gwamnati inda shugaban gwamnati Prime Minister Ali Muhammad Lamine Zain ya yi wasu gananaki guda biyu a yau a fadarsa ganawa ta farko shugaban gwamnati firayim minista ali muhammad lamin jan ya yi ta ne da wakilin kula da al'amarin tattalin cimaka ta duniya na rukon kwarya pam wanda ake cewa kula da jibida wanda ya kawo ziyarar a fadar ta shugaban gwamnati prime minister ali muhammad lamini domin tattauna mahimman batutuwa da suka shafi yadda za a gudanar da ayyuka a tsakanin kungiyar tafam da kasar niger ganawa ta biyu kuwa shugaban gwamnati prime minister ali muhammad lamini zen ya yi ta ne da tawagar kungiyar malaman addinin musulunci ta kasashe daban-daban waɗanda suka kawo ziyara a nan kasar nijar wanda yanzu haka suke a nan birnin yamai domin yin wa'azin kasa ɗaya daga cikin mahalarta wannan taron ya yi wa abokanan aikin mukarin haske makasudin ziyararsa a nan nijar kin da kuma abin da suka tattauna da firaministan. ziyara ce ta yi wa wannan ƙasa ta nijar fatan alkhairi da roƙon allah ya zauna da ita lafiya da sauran ƙasashenmu na nan west africa baki ɗaya mun shigo domin wa'azi wanda ƙungiyoyi na haɗin kan al'ummar musulmi na wannan ƙasa suka shirya wa'azi da za a yi don haɗa kan al'umma da ya musu wa'azi da faɗakar da su muhimmancin son ƙasa da yi wa ƙasa hidima da muhimmancin nema wa kasashenmu zaman lafiya da haɗa kan al'ummarmu da yin addu'o'i ta musamman to a irin wannan idan mun shigo ƙasa mai kama da irin wannan wayanda suke da rike da ƙasa suna da hakkin a kawo musu ziyara a yi musu addu'o'i ta musamman a kuma ja su kan amana da allah ya aza musu na yin shugabanci su riƙe wannan amana tsakani da allah su sani allah zai tambaye su akan wannan shugabanci sannan su yi wa al'umma su hidima su kula su yi abin da ya kamata saboda haka mun zo mun yi wa mai girma prime minister addu'a kuma mun ce isa da saƙonmu ta gaisuwa ta musamman ga shugaban ƙasa da kuma sauran al'umman wannan ƙasa shi kuma ya mana fatan alkhairi ya mana maraba da zuwa kuma ya ƙara nuna godiyarsa da irin haɗin kai da ake samu tsakanin maluma na wannan ƙasa da su kansu gwamnati mai ci a wannan lokaci da sauran ma maluma da kungiyoyi da suke wannan kasashe na west africa baki daya sun yi godiya da irin addu'o'i da ake ci gaba da yi kuma ya kara nuna cewa kofofin su a buɗe suke don neman shawarwari daga maluma abinda zai taimaka wa zaman lafiyan wannan kasa mun kara jan hankalin su cewa su riƙe allah su bi hannu wa ta'ala su kara rike dokoki na allah su nisanci duk abin da allah baya so yin wannan shine zai taimaka wa zaman lafiyan wannan kasa. sannan al'ummar wannan ƙasa tana da bukatan a musu hidima to su yi wa al'ummar su hidima su ji tsoron allah su riƙe wannan amana saboda haka kuma ya mana alkawari na yin wannan sannan mun rufe da yin addu'o'i da fatan alkhairi wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya shigo da mu wannan ƙasa kuma muna fatan allah ya ƙara zana da ƙasar lafiya kuma irin wannan alaƙa da ke tsakanin niger da ƙasarmu najeriya da sauran ƙasashe muna fatan allah ya ƙara ƙarfafa wannan alaƙa musamman ma irin wannan lokaci da aka samu dagewar takunkumi da ke tsakanin ecowas da kuma wannan kasa ta najeriya ta nijar mun ji daɗin wannan wannan dage takunkumin shi ya kara ba mu daman shigowa don a zo a yi wa'azi a kara nuna cewa wannan alaƙa da ke tsakanin najeriya da nijar na nan har yanzu kuma zai ci gaba insha Allah. a jiya ne aka kammala wasannin al'adun gargajiya na kasar burkina faso a shekarar bana ƙasar nijar ta samu gayyata ta musamman wanda kuma wato ministan matasa colonel major abdurrahman amadu ya wakilci kasar nijar in wanda yake tare da wata muhimmiyar tawaga ta masu al'adun gargajiya da kuma kayayyakin al'adun gargajiya namu na kasar nijar inda suka je domin baje koli abokanan aikinmu gerard abdulaziz sun yi mana hira da waɗanda suka yi baje kolin kamar haka sunana alhaji kabiru nuhu eh, mazaunin bobo gilaso dan nijar mazaunin bobo gilaso daga jihar maradi to ni dai ina bobo tun demil yau na samu shekara 24 kenan shekara ta 24 na san bobo to eh, gaskiya 'yan nijar da suke a nan bobo gilaso tubar kalla muna da yawa muna da yawa kuma shekarun da aka yi ana da yawa wasu suna nan tun kahin independence wasu ma kahin independence da nisa akalla dai inda za a hiddo 'yan nijar da ke bogo da waɗanda suka zo da fari zuwa yanzu a yi magana dubunai magana dubunai ake yi sai a ce saison da santan da fami waɗanda suka jima kwarai wasu ma suna nan burkina suna nan bobo aka ba da independence don ka ko mu da muka zo daga baya bayan ga ni ina da shekara 24 akwai masu shekara 60 akwai masu shekara 70 akwai famikin da sun yi shekara 100 abubuwan ga kuma 'yan Nijar ne kuma kowa da sana'a shi daban-daban gaskiya mafi yawancin 'yan Nijar dai da ke nan bobo waɗanda suka yi yawa majorite mahota sun yi yawa akwai mahota akwai 'yan kasuwa amma mafi waɗanda suka yi yawa don gaskiya in an samu mutum ɗan Nijar wanda ke garin ga in an samu mutum ɗari to ko shakka babu watakila mutum saba'in masu aikin nama ne sai kashi talatin su suka raba sauran ayyuka daban-daban farkalla zamantakewa mu a nan bobo gilaso gaskiya mu musamman 'yan Nijar muna da daraja saboda mutanen bobo tun sadda mutanenmu suka fara zawwa sun kama mu da daraja tun kakanninmu da kakannuwa da muka tarda sun kama mu da daraja saboda gaskiya mafi yawancin 'yan Nijar da suka rigawo garin gaba a san da harkokin banza ba mutane ne masu mutunci ma wanda suka zo da sana'ar su kuma ba su shiga harkar da ba tasu ba don sai mu ce zamantakewa tsakaninmu da mutanen ƙasa gaskiya alhamdulillah ba mu da matsala da mutanen ƙasa kuma ta huskar gwamnati ma to in inda aka ce dan Nijar ne wannan to gwamnatin Burkina tana girmama shi saboda ta san inda aka ce dan Nijar ne harakokin shi na aikin shi suka dame shi ba a samun dan Nijar da karambani ba a samun dan Nijar da shiga harkokin da ba nashi ba yanzu wannan SNC abinda ake nihi da Hausa akwai wannan sati da ake warewa Burkina duk shekara da duk shekara biyu ne ake warewa sati ne guda na raya al'adun gargajiya to a cikin wannan kuma yana ba da dama ƙabilu su haɗu su san juna su yi wasa da juna kuma masu aikin hannu na gargajiya kowa ya zo ya gwada abin da ya iya alal misali ka wannan duka shekara ana zaɓa ƙasa guda a ce wannan ƙasa ita ce aka girmama ita ce abin da bature yake cewa mbta donner to alhamdulillah bana wannan matsayin niger aka ba mu niger mu mazamana niger mu aka ba mbta donner sai muka yi profite da wannan muka gwada kanunmu aka san abin da muke yi mun yi mobilization sosai saboda gwamnati ta nuna cewa mu yi kokari mu gwada kanunmu mu gwada cewa lalle akwai 'yan Nijar a Burkina Faso kuma tubarkalla mun kawo abubuwan da muka iya namu na gargajiya wanda aka san 'yan Nijar da su kuma tubarkalla dai sai a ce ba mu dai sakamakon dai bai hito ba karshe amma dai ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Alhamdulillah wallahi yadda dai take ta alhamdulillah babu wata matsala lafiya lumai take ta kuma muna daga cikin wanda suka mata rabe baki nan ga wanda suka to daga nyamai eh, kuma muka zo nan kuma alhamdulillahi kuma mutane nan ga saba kowa da kowa kana gani a cikin fara'a kowa yake yadda mutane suke cikin fara'a nan dai da ka gani ka sani kowa yana cikin kwanciyar hankali babu wata matsala wallahi A mun samu amfani alhamdulillah rabbil alamin mun ma Allah godiya sai dai mu ci Allah ya karsa albarka ka san ita albarka dan adam duka yana so <laughs> ba insha Allah eh, albarka kan gaskiya alhamdulillah muna roƙon Allah ya sa albarka da cikin abin da aka samu a matsala wallahi eh, ni mutunan madawa ne a Niger mutunan madawa ne eh, ina da mata bi nan guda ya guda kuma ta madawa a ƙauyenmu mu nan da 'yan ƙasa ba mu da wata matsala idan ka ga mutum ya samu matsala nan to kai ka nema amma in dai baka nemi matsala ba baka da matsala da 'yan kasa suna kamnar mu kamar yadda suke kamnar kansu wallahi alhamdulillah babu wani abu eh, kuma ina son duk wanda kake duk wanda zaka tambaya zai gaya maka haka ne babu wani matsala 'yan kasa ga suna daɗin rayuwa ba gani mutanen mu sun zo su dawo sun zo su dawo ko mutum ya zo ce ni garin gaba ya mini ba kan ya zo wala sai ya sake dawowa babu wani matsala a wata hira da ta haɗa abokanin aikinmu da shahararren malamin nan limamin masallacin juma'a na cangare wanda ake cewa ustaz muhammadu alasan ya yi mana bayani akan wato hakkin da magabata ke bin talakawansu to kowace haki ne ƙarin bayani daga ustaz ɗin hakika shari'ar addinin musulunci ta tsara mana yadda za mu gudanar da rayuwarmu da kuma zamantakewarmu allah mai girma ɗaukaka ya sanya haƙoƙi a cikin zamantakewa ba don komai ba sai don samar da kyakkyawar rayuwa da kuma zamantakewa mai daɗi tsakanin al'umma shugaba yana da haƙoƙi akan talakawan shi kamar da su ma suke da haƙoƙi akan shi malamai suka ce haƙoƙin da shugaba yake da su akan talakawa na farko shine ladabi da biyayya ga shugaba kamar yadda Allah Ubangiji mai girma da ɗaukaka yake cewa a Sura mai lamba hudu aya mai lamba a hamsin da tara yana cewa ya iya hallazi na aminu a Allah wa a rasula wa ulul amri minkum ya ku muminai ku yi wa Allah biyayya ku yi manzan Allah biyayya da kuma ku wannan shine haƙƙi na farko da shugaba yake da shi akan talakawa haƙƙi na biyu shine girmamawa shugaba yana da haƙƙin girmamawa akan talakawan shi kamar yadda ya zo a hadithi da abu dauda ya ruwaito annabi ya ce mutane uku ka girmama su tsoho ko tsohuwa mai farin gashi musulmi annabi ya ce ka girmama shi na biyu mahaddacin alkur'ani annabi ya ce ka girmama shi na uku annabi ce da shugaba ka girmama shi wannan shine haƙƙi na biyu da kowane shugaba yake da shi akan talakawan shi haƙƙi na uku shine haƙƙi na yi mishi nasiha sadda duk buƙatar haka ta taso musamman idan mutum ka kasance wanda ya dace ya cancanci ya yi wa shugaba nasiha ne kai sai ka yi mai nasiha saboda ba kowanne mutum ne yake da cancantar yi wa shugaba nasiha a cikin al'umma akwai waɗanda suke da wannan cancanta to haƙƙi ne da shugaba yake da shi a kansu su yi mai nasiha sadda duk buƙatar haka ta taso haƙƙi na hudu wanda shugaba yake bin talakawan shi shine wato rashin yi mishi tawaye ko kuma bore ko kuma su zazzaga mishi kai sadda ya yi umarni matuƙar dai abun bai saba wa shari'a ba to ba a son ko kuma haramun ne gaba ɗai yi mishi bore a wannan lokaci saboda ya zo a cikin littattafan addinin musulunci athari da dama kamar yadda al'imamun lalika iya kawo a cikin littafin shi cewa haramun ne yi wa shugaba tawaye ko kuma yi mishi bore ko kuma tirjiya haƙƙi na biyar da shugaba yake da shi akan talakawan shi yi mai addu'a haƙƙi ne da yake bin talakawa su dinga yi mai addu'a ta alheri da kuma fatan allah mai girma ɗaukaka ya shirye shi ya tabbatar da shi akan daidai ya kuma sanya tausayi da jin kai a cikin zuciyar shi na talakawan shi malamai suka ce wa'annan su ne haƙoƙi guda biyar ko shida da talakawa allah ya ɗora musu game da su. haƙiƙa kamar yadda muka ce yana daga cikin haƙoƙin da shugaba yake da su akan talakawan shi shine yi mai ladabi da biyayya da rashin yin fito na fito da shi a cikin duk abin da ya umarni so wannan wata ɗabi'a ce wadda ba addini ba ne ya zo mana da ita tsari ne irin na turawan yamma wanda su ne suka kawo tsari na demokrasiya wanda shi yake baiwa talaka damar ya yi wa wato shugaba irin wannan turjiya sadda ya yi umarni kamar yadda irin wannan tsarin shi ya kawo wato ɗa yana da haƙƙi wai a wajensu na ya ci zarafin uba ko ya karyata uba ko ya kai ƙara uba ko kuma wani abu makamancin haka duk irin wannan tsare-tsare sai ka ga wai tsari ne na ba wa mutum 'yanci da kuma dama amma kuma sun saba wa tsari na addini shi tsari na addini da uba iyaye kenan guda biyu uwa da uba da kuma shugaba ba a musu tirjiya ko kuma wato ba a fito na fito da su sannan kuma ba a jayayya da su wannan shine tsari da kuma karantarwa na addini shine yasa idan har ana son wato a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma shine a bi wannan tsari na allah na yi wa shugaba biyayya da yi mai ladabi da bin duk abin da ya yi umarni da shi matukar dai ba saba wa shari'a ba to wannan shine tsari na allah mai girma da ɗaukaka amma wancan shine tsari na wato waɗanda ba musulmi ba suka ba wa mutum talaka dama har ya yi jayayya ko kuma ya yi gardama da shugaba ya yi wato fito na fito da shi wannan gaskiya ba tsari ba ne na addinin islamu gwargwadon labarin da ya sauka kenan a yau a gare mu a madadin alhaji bisu abubakar da ya tsara mini da ni da na gabatar ke muku fatan mu huta lafiya sai kuma gobe idan allah ya kai mun da za ku gan mu dauke da wasu sababbin labaran da rahotannin ma'asalam